Tun shekara ta dubu biyu da goma sha tara ne gwamnatin Najeriya ta sanya hannu ga dokar kare haƙoƙin mutane masu lalura ta musamman tare da bayar da umarni ga jihohi da su samar da dokokin a jihohinsu. Sai dai kawo yanzu jihohi kalilan ne suka samar da waɗannan dokokin abinda da ya sa masu lalura ta musamman ke ganin mahukunta ba su damu da lamuransu ba. Na zanta da wasu daga cikin mutanen da ke da lalura ta musamman. sunana Usman Aliyu dan Malik, Ta bukata gwamnati ta saurare mu kuma ta dube mu da ido rahama kamar yadda take kiran kowa da kowa ta yi musu abubuwa shi kenan wanda yake mu muna zargin gaskiya har da ƙungiyoyin ga na duniya da ake cewa human rights mu muna ganin kamar suna da ƙabilanci wa shekarun da aka fito nan kusan da wuya a yi wata ɗaya ko biyu lagos mai lalura ta musamman mutu gidan yari ba ko ya zauna cikin wahala amma kuma har yanzu ba mu ji wata ƙungiya da ta fito ta amnesty ta yi bincike ta gano wannan abu ba muna samun tsangwama ta hanyar fyaɗe yaranmu da ke idp kam suna can suna samun fyaɗe da kuma in insecurity da ke mu da suke hana mana fitowa mai wasu abubuwa sannan kuma muna ƙara ba da korafin mu cewa akan karatu waɗanda suke da abin ga suke da hazaƙa wurin karatu a ba su dan abin duk da kansu domin su fita su je su yi karatu. Masu fafatukar faɗakarwa akan kula da waɗannan mutanen na ci gaba da jawo hankalin jama'a da ma hukumomi akan kulawa da haƙoƙin masu wannan lalurar. Aishatu Abdullahi tana ɗaya daga cikin masu wannan fafatukar. Ke dukan masu ruwa da tsaki ne. Na jawo hankalin gwamnati, na jawo hankalin mutane masu ruwa, na jawo hankalin duk wani mai ruwa da tsaki da zai iya faɗi a ji a ga cewa an tabbatar da wa'annan eh, dokokin domin ta su ne mutane masu lalura ta musamman za su iya bin haƙoƙa kamar yadda suke a cikin eh, wannan kundi nasu. Dangane da korafin cewa ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama suna saku-saku da buƙatun masu lalura ta musamman kuwa na tuntubi wani ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama a sunana Ibrahim Adamu tun Doki ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama eh to abin da ke maruwa gaskiya sai dai yan abu ai ba gashi yanzu gani tare da su ba kuma muna wakilta duk sauran mu ne na rajin kare hakkin bil'adama a ah, sai dai in abun ba a kai ofis mu ba suka zo suka yi muna suka faɗa muna amma in suka faɗa muna gaskiya muna bi kai da kafa mu tabbatar da cewa hakkin su ya fito wasu daga cikin jihohin da suka samar da dokokin kare haƙoƙin na mutane masu lalura ta musamman kamar jihar Sokoto har yanzu ana jan kafa wajen samar da hukuma wadda za ta kula da su sai dai gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambol ya ce gwamnati na sane da hakan kuma tana kule da irin matsalolin da kuke da su wani ma za ga cewa ya yi wani mai cikakken jiki kwazo da basira rashin kulawa ne na tsangon musu a jawo su a jawo su a cikin jiki shi ke sa ya ba a ma san da su ba balle a yi amfani da basira da hikima da Allah ya ba su to wannan hukuma da za a kafa ita za ta zakulo duk irin waɗannan masu basira don a tabbatar da cewa an yi amfani da abin nan da Allah ya aje a cikin ku jama'a dai na ganin cewa yana da kyau hukumomi su kula da mutane masu lalura ta musamman ko don gudunmuwar da suke bayarwa a lokutan zaɓe duk da wahalhalun da suke fuskanta. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.